मध्ये काम मेहमानची गरज मध्ये काम मेहमानची गरज आणि मग कल्लाची कुमामध्ये बेशिरण पेमत्या Galiwan makallaci mafi bayan shirin fim ɗin manyan uku sau uku ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne ka na farko wannan tasha tamu, idan ka san wannan ne ka na farko wannan tasha tamu, yi mana subscribing, latin da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye mu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba. har sauran fina-finan kanet baki ɗaya za ku ga muna kawo muku da wasu abubuwan da mun tabbatar da ya su ilmantar da ku kuma su nishaɗantar su nishaɗantar su faɗakantar da masu kallo da kuma sauraro cewa zai mana subscribe lakin da kuma comment saboda ta nan ne da zarar mun dora za a yi muku alamar sanarwa kuma na tabbatar da wannan sanarwa ta mu tana ilmantar da ku kuma nishadantar da faɗaɗantar da 'yan kallo da kuma masu sauraro ku ci gaba da mana subscribe lakin da kuma comment mun gode matuƙa kwarai da gasken gaske da ƙara kasancewa da kuke na bibiyan mu kuma jin duk wasu shirye-shiryen mu kuma wannan shiri na fim din uku sau uku a duk ranar juma'a da misalin karfe takwas kuke kasancewa da shi akan tashar nan da ku ci gani kuma akan ta kawai za ku ci gaba da ganin wannan shiri na mai matukan muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuka ƙwai da gasken gaske sa muke ga mu kada ku sake kada ku sake a baku labarin wannan kayataccen shahararren shiri na mun gode matuka da kara bibiyan mu da kuce.